وصحبه من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب المساء والصباح أما بعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufinsa da ikonsa da ƙaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta juma'a biyar a watan ramadan na hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1440 wanda ya daidai da goma a watan biyar na miladiya ta 2019 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah al-Qur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado muna cikin sura ta ta biyu za mu tashi akan aya ta 285 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير نعم ثم قال الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا رسول حين إنزال القرآن إلا محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم خاتم الرسل والأنبياء كما قال جل في علا ما كان محمد أبا أحد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين بما أنزل إليه من ربه يشمل يشمل ما أنزل إليه من القرآن الكريم وما أوهي إليه من السنة النبوية كما قال جل في أولى وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin wannan aya ya ce, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbi. cikin wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala ya ce manzo ya yi imani an rasul a nan ana nufin shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin lokacin da alkur'ani yake sauka babu wani annabi ko manzo sai shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shi ne cikamakin annabawa da manzanni kamar yace ubangiji ya tabbatar a wata aya can cikin suratul ahzab aya ta arba'in Allah ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum muhammadu bai kasance baban wani daga cikin mazajen ku ba walakin sai dai shi rasulallahi manzo ne na Allah wa khataman nabiyyin kuma cikamakin annabawa mana cikamakin annabawa da manzani manzan karshe wanda babu wani manzo da ya biyo masa baya ya ce wannan manzo amana ya yi imani da mai ma'un unzila ilaihi min rabbi da abin da ya sauka gare shi daga mahalicinsa abin da ya sauka gare shi daga mahalicinsa shi ne alkur'ani na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi imani ya ba da gaskiya da alkur'ani da abin da kuma aka yi masa wahayi na sunna kamar yace ubangiji yake faɗa a cikin wata aya suratun nisa aya ta 113 ubangiji ya ce wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikma wa allamaka ma lam takun ta'lam ubangiji tabaraka wa ta'ala yace da manzansa sallallahu alaihi wasallam wa anzalallahu alayka Allah ya saukar maka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitab shine littafi shine alqur'ani wal hikma da kuma asraru na alqur'ani shine ma'ana alhikma da ko kuma sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duk tana ɗaukan alhikima asrarul Qur'an da kuma sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duk wannan hikima ne ba wai karanta alkur'ani ko abin da ya sauka cikin alkur'ani to akwai ilimi da asraru a cikinsa wanda ya shafi rayuwa ɗan adam ga baki ɗayansa tun daga farkonsa tun daga inda aka yi babu ɗan adam har inda aka samar da ɗan adam har inda ɗan adam ya koma kabari har inda ɗan adam ya taso ranar tashin alkiyama har inda aka hisabi har inda makomar ɗan adam ta kasance don wannan yana cikin wato littafin Allah alkur'ani manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi bayani akan wannan Allah ya ce wa anzalallahu alaika kitab Allah ya saukar maka da alkitab shine littafi da hikima shine asraru shar'i abin da yake na wato asararo na Alkur'ani shine waɗancan abubuwa da aka faɗa kama malam ta kuntalam sannan ya sanar da kai ya koyar da kai abin da ba kasance ka san shi ba ma'ana gabanin annabci da manzanci bazan Allah sallallahu Alaihi wasallam bai san waɗannan wato abin da Allah ya saukar masa wani alkur'ani sai bayan ya shekara arba'in a duniya Allah ya masa wahayi na annabta da manzanci ya ba shi littafinsa wato na alkur'ani Allah ya ce manzan Allah ya yi imani da wannan littafi na alkur'ani bima unzila ilaihi min rabbih da abin da ya sauka gare shi daga mahaliccinsa sai aka ce wal mu'minun wal mu'minuna anan ma'tufun ne ala rasul ai wa amana al mu'minuna kazalika bima unzila ala muhammadin haka muminai sun yi imani da abin da aka saukar ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanne ne ko suwaye Mominai a mataki na farko ko a aji na farko ko a matsayi na farko wanda suka ba da gaskiya da abin da aka saukarwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam waye muminan a mataki na farko a aji na farko eh? sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko akwai mutanen da suke kusa da shi a lokaci fiye da waɗannan babu Allah ya haɗa imanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da alkur'ani tare da na sahabbai shi ne al'allama sheikh abubakar jabir aljazairi yake faɗa a tafsirinsa aisar tafasir likalami Aliyu kabir ya ce fa'akbara an imanihim مقرونا بإيمان نبيهم تكريما wata azima. فقال amanar الرسول bima unzila ilayhi min rabbi ubangiji wa ta'ala, ya bada labarin imanin waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da imanin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan daraja ce da martaba da matsayi da makami wanda sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka riska wanda babu wanda ya sami irinsa kamar yace suka samu in ba su ba sai dai bayansu Allah ya haɗa imaninsu da na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya tabbatar manzansa ya yi imani ya ba da gaskiya da abin da aka saukar masa daga mahaliccinsa haka sai ya ce wal mu'minuna da kuma muminai waɗannan mummune a aji na farko ba ce za ka kautar da su don ba ka da wasu wanda za su cika gurbinsu su ne sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su ne wanda tun alkur'ani yana sauka Allah ya ce ya yadda da su Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sura ta tara aya ta ɗari ya ce wasabiqun al'awwaluna min al-muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an. wa adda lahum jannatin تجري تحت الانهار ذلك الفوز الفوز العظيم وبنجي تبارك ubangiji tabaraka السابقون الاولون ya kira su magabata na farko cikin wannan al'umma wanda suka rayu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kana so ko baka so dole ka ce sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne Allah ya kira as sabiqunal awwaluna magabata na farko na wani gari na wani ƙasa na wace duniya sai ce min al-muhajiri sai ambaci al-muhajirun shine anan wanda suka yi hijira daga makka zuwa ina zuwa kudus zuwa madina sai ce wal ansar da kuma suwa ne al ansar su ne mutanen madina sai Allah ya ce radiyallahu anhu wallazina tabawuhum bi ihsanin sai ce radiyallahu anhu shine shaykhul islam ibn taymiya yake cewa Allah madaukakin sarki ya yadda da sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ga baki ɗayensu ba sharaɗi ba ƙaidi ya ce radiyallahu anhum wa radu'an ma'ana Allah ya yadda da su sakamakon imaninsu da aƙidarsu da mu'amalarsu da ibadarsu da kaɗaita Allah da biyayya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sun yi abin da Allah ya yadda da su kuma ya ce ya yadda da su Allah ya ce wa radu'an da sannu su ma wato bayan sun yarda da ubangiji kuma za su ga kyakkyawan sakamako na wannan imani da yadda da ubangiji da ya da su sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yarda da su ba sharaɗi ba ƙaidi wurin wannan yardar azarce take amma wallazina taba'uhum wanda duk suka biyo bayansu tun daga kan tabi'ai tabi'ut tabi'in sauran wato waɗanda suka bibiyo a duniyar musulunci manyan malamai na duniyar musulunci da kowa da kowa al'umma gaba ɗaya sai ce wallazina taba'uhum wanda suka biyo bayansu sai ya sa ƙaidi ya sa sharaɗi ya ce bi ihsanin ba kawai don kana cikin al'ummar manzan Allah ba ka biyo bayan safai shi kenan sai Allah ya da kai a bi ihsanin ma'ana ihsan da kyautatawa irin tasu su me suka yi Allah yadda da su kyautatawa suka yi ko bata suka yi inganci suka yi ko nagarta suka yi ko rashin nagarta nagarta suka yi don haka Allah ce ya yarda da su ya buga musu su tamfin yarda kuma ya ce ya tanadar musu aljannatai aljannatan da maramarai da ƙoramai na ruwa suke gudana ƙarƙashinsu ƙorama da wato eh, marmaro ko ƙorama ko idan ruwa wato yana gudana ƙarƙashin waɗannan aljannatai wanda suke gudana na ruwa da na madara da na zuma da na giya irin ta lahira ba irin taka ta duniya ba giyar duniya ba ta da daɗi tana sa ma'abucinta maye ya yi maye ya yi ashar ya zagi babarsa amma giyar lahira ba ta sa wannan sannan giyar duniya tana sa ciwon kai ta lahira ba ta sawa Allah ya ce la yusaddauna anha wa la yunzifuna Allah ya ce ba sa ciwon kai dan sun sha wannan giya ba irin ta duniya bace wala yunzifun sannan ba sa maye ba sa maganar banza bambancin ta da ta duniya kenan Allah ya ce ya sa musu waɗannan maramare da koramu na ruwa suna gudana wato a gidan a gidajensu ko ɗakunansu na aljanna bambancin gudun ruwa na aljanna da na duniya duniya duk inda wato ka kai gida ko kai gida diyan da gidan ya zama gida ko fadar ta zama fada sai dai ko a jawo ruwa daga kogi a kawo ko a yi wani abu da ake kira swimming pool wanda mutum zai zo ya dira ya yi facal-facal a cikin ruwa ya ce ya yi wanka ko ya jika jikinsa ko wani abu amma su ita ƙoramar ruwa ta gidan aljanda ta sha bamban da wannan ko kuma idan aka ce an ja ruwa yana gudu duk inda ruwa ya gudana a tsakanin gona ne ko tsakanin bishiyoyi ko tsakanin daji aka ce wannan gurin ya zama hanyar ruwa ruwa yana gudu ta wurin ya zama hanyar ruwa kuma ba a datse ruwan ba ko ba a canza ruwan hanya ba kai in ka zo za ka gane ko ba za ka gane ba za ka gane nan hanyar ruwa ce da me za a gane da gilas ko da idanka eh saboda za ka ga hanyar ruwan gun ya yi rami za ka ce nan magudanar ruwa ce ko da ruwan ko ba ruwan matuƙar ba cike ta aka yi ba canza wa ruwan hanya ya samu wata hanya matuƙar yana bi yana gudu ta wurin ko da ruwa ko ba ruwa za ka gane hanyar ruwa in ka zo amma su ƙoramar ruwa na gidan aljanna suna gudu babu irin wannan hanyar ma'ana ba sa haka ƙasar da suke gudu a kanta sannan bayan ba sa haka ƙasar da suke gudu a kanta sannan saɓanin kuma wato duk inda gida ya kai ruwa yana gudu ga shi ta ƙarƙashi ko ta ƙorama ko ta gabansa ko swimming pool ko wani abu ruwan yana nan a inda yake amma ruwan gidan aljanna ko ƙorama ruwan gidan aljanna shi ɗan gidan aljannan ko mai gidan ko ɗan aljannan in yana ɗaki a kwance yana son ruwan nan ya zo ya gudana a gabansa a gaban gadansa sai ya zo ya gudana ya gani ba tare da fulamba ya yi aiki ba ko an jawo 5 ba 5 aka ja ba ko fulamba ya yi gudu a gabansa a falansa ko a ɗakinsa yacce yake so sannan in a ƙasa wurin da yake gudu bai yi haƙa ba shi yasa shekul islam ibn qayyim al jawziya yake faɗa a cikin nuniyarsa wacce ya waƙe musulunci gaba ɗaya ya waƙe ƙur'ani da hadisi ya waƙe aƙida ya waƙe fiƙihu ya waƙe mu'amala ya waƙe addinin gabaki ɗaya kaf da ya zo kan wannan gudana ta ruwa ta aljanna sai yake cewa mi yake cewa wa anharuha min khairi uhdudin jarat subhana mumsikuha anil faydani haka ya waki yace wa anharuha ita ƙoramar wato ruwan aljanna min qairi ukhududin jaral tana gudu a inda take gudu baka ga tayi rami ba sai yace subhana tsarki ya tabbata barki ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda wato ya rike ruwan ai zaka ce misali idan ruwa yana gudu wurin da yake gudu ba shi da rami ba shi da haka ko anan in yana gudu misali a nan cikin masallacin da muke ai zai jika ko ina ne amma shi yana gudu bai yi rami ba kuma bai jika ko ina ba shi ne yake cewa ba subhana mumsikuha anil ne tsarki ya tabbata ga wanda ya rike wannan ruwa ya hana shi rami ko ya kwarara ya jika ko ina abin da zai ruwan da zai zo ɗakinka aka ce ruwa ya ci ɗakinka ai gaba ɗaya ba abin da ya rage ƙila haggadan naka ya tafi da ka tsoho kafa rabin gwiwarka ko gwiwarka a cikin ruwa amma sai wanda ya zama ba irin wannan gudun yake ya watsi ya cika ko'ina ba a tafiya yake da seti baya rami kuma bai watsi ya cika ko'ina ba shi ne ma'ana wato wannan wato ruwa na aljanna da yadda yake gudu ubangiji subhanahu wata'ala yace ya tanadawa da waɗannan sahabbai irin wannan mazauni da irin wannan gida da mai irin wannan tanadi da irin wannan abubuwa da aka faɗa yace amanar rasulu manzo yayi imani wa yake faɗa wa faɗar imanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan sai ka ce waye sai ka ce Allah sai ce bima unzila ilaihi da abin da aka saukar masa shine me me aka saukar masa al’ur'ani sai aka ce wal mu'minuna da mu'minai sahabbansa a matsayi na farko kenan da kuma wanda za su biyo masa sai ce kullun ga baki ɗayansu wal mu'minuna ma'atufin ne alar rasul ai wa amanan mu'minuna kazalika bima unzila ala muhammadin abinda ake nufi kenan mu'minai sun imani su ma haka da abinda aka saukarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kullun ai kullun minar rasuli wal mu'mini wal mu'mini dukka tun daga manzan da mu'minan ko da sahabban ko da mu'minan gabaki daya amana billahi sun imani da Allah wa mala'ikatihi sun yi imani da mala'iku wa kutubihi sun yi imani da littattafai wa rusulihi sun yi imani wato da manzanni amana anan ma'anar amana ai ikirarar ne ta malla shakka fihi wala rai ma'anar al'imanu anan ikirari ne tabbatacce wanda babu shakka babu kokonto a cikinsa sun yi irin wannan imani billahi da Allah da mala'ikunsa da littattafai da manzanni wannan imani a mataki ma'ana imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzanni yana zuwa jumlatan wa tafsila jumlatan shine a dunkule imani kamar yadda ya zo yanzu a nan wato imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzanni wato imani ne jumlatan a dunkule wanda na farko in za ka ɗauke shi ka bi shi imani da Allah ya shafi imani da Allah subhanahu wa ta'ala da rububiyarsa da uluhiyarsa akwai bambanci tsakanin rabbu da ilahu ko da abu ɗaya ne aka ce rabbu wane ne aka ce ilahun haq wa kenan e eh, to da rabbu da ilahu ma'anar ɗaya ce ko da bambanci me ya bambancin eh rabuwa arrabu shine alkhaliqu almujudu min al'adami ila rujud arrabu ne wanda ya kage halitta daga babu ya samar da ita da duniya ba ita ba dalilin ta sai arrabu mahalicci ya kage ta ya samar da ita kai ma mutum kai ma ɗan adam ɗinnan. nan Allah ya ce hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura dan adam wannan labarin wannan sanin bai zo masa ba can ya tuna wani lokaci can ba ai wani lokaci babu shi ba fara lissafin akan ka dauki dauki shekara 500 da kana ina shekara 500 kana ina kana bici ko dan batta eh dole ka ce babu kai ila ma ka ce ba kakanka ƙila yi ta tafiya a danno hakan babarka don babu su shekara 500 babu ce sai Allah ya mayar da babu ta zama akwai wanda ya wannan shi ne rabu wanda ya halicci abin da babu ya mai da shi akwai duniya ba ita ya mai da ita akwai ya samar da ita ɗan adam da ba kai ba dalilinka ya yi ka ya samar da kai to wannan shi ne rabu imani da rububiyarsa kasancewarsa mahalicin kowa da komai sannan kuma ilahu shi ne abin bautawa da gaskiya ilahul haq duk wani abin bauta wanda aka bauta in ba Allah ba ba na gaskiya ba ne shi ne to imani da cewa shi ne mahalicci kuma shi ne abin bautawa wato da gaskiya shi ne amana billahi cewa sun yi imani da Allah irin wannan imani wanda yake zul asma'il kamila ne wasu fatil kamila ma'abucin cikakkun sunaye kammalallu da cikakkun sufofi kammalallu ta kowace fuska sannan wa mala'ikati imani da mala'ika su ma mala'ika idan aka ce mala'ika jam'u malar mufrad ko ɗaya sai a ce malar bahaushe ne yakan ce mala'ika ɗaya kenan mala'iku da yawa kenan an ce mala'ika ma'ana mufradinsa a larabci a ce mana ma'ana mala'ika jam'i ne na mala'iku su kuma alamun ne kaibi waɗansu mutane ne wanda ba a ganinsu layu shahadu ba a ganinsu da ido ɗan adam kai mutum ba ka ganin wato mala'ika da ido cikin halittarsa ta mala'ika in ba canzawa yi ko irikida ya zama mutum ba domin mala'ika yana rikida ya zama wata halitta ya zo kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama in muka karanta hadisin jibril mala'ika jibril wanda sayiru na umar ya rawaito wanda imamu muslim ya kawo ga gashi abin nan jibrilu ya zo gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama har aka faɗi sifarsa da rigarsa da gashin sinsa da yanayinsa ka gani ya zo ya zauna gashi a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa gwiwoyinsa da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wala yura alaihi asarus safar babu yanayin cewa matafiyi ne ya taho daga nesa domin wanda ya tafiya daga nesa a wannan lokaci sahara ce kura ce hawa ne da tudu ana kan jaki ko doki ko rakumi in mutum ya shigo gari ya yi wannan tafiya ai za a gane wannan matafiyi ne da kurar da take jikinsa da wahalar da ya sha amma shi wannan alaihi wato shahidu bayanin siyab ga shi rigarsa wato farafat wato babu kura a jikinsa kuma shadiru sawadu sha'ar gashinsa baƙin babu kura a kan gashinsa kamar yanzu mutum ya yi wanka ya shafa mai ya taje baƙin wato gashinsa ya sa fararen kaya kura ba ta dake shi ba haka ya zo ya zauna sai amma mutanen madina suka ce wala ya arifuhu na ahad gashi yanayinsa a fuskarsa baƙo ne a fuskarsa babu wani ɗan garin madina wanda zai kira sunansa ya ce ne shi ba ɗangaren ba ne amma a jikinsa bai nuna kuma matafi ba ne rigarsa ba ta nuna da ƙura ba jikinsa ya zauna gaban maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya Muhammad akhbirni anil islami ya ce Muhammadu ba ni labarin me musulunci ya gaya masa arkanun islamil khamsi ya gaya masa rukunan musulunci guda biyar akhbirni anil imani Bani labarin imani ya gaya masa rukunan imani guda shida duk sanda manzon Allah ya yi tambaya ya gaya masa sai ya ce sadakta ka faɗi gaskiya kaga tambaya yi amma faɗa sai ce gaskiya ne abinda ka faɗa ce wanda yake ka faɗi gaskiya me yake nunawa eh ta nuna shi malamin abin ne ko almajiran abin eh ai malamin abin ne kenan yace akhbirni anil ihsan bani ni labarin ihsani ya gaya masa rukuni daya an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu Shi shine rukuni na ihsani na ƙarshe, ga biyar ga shida nawa kenan biyar da shida sha nawa sha biyar sha ɗaya ga ɗaya kuma nawa sha biyu ya gaya masa bayan ya fita manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a watar waya ma ya ce a kira shi aka fita ba a gan shi ba ya dawo sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tambayi sahabbai a tadruna mani sa'in ko kun san wane ne wanda ya zai wannan tambayoyi wane ne wanda ya zo wannan tambayoyi sai sahabbai suka ce ne Allahu wa rasuluhu a'lam zaka ga ladabin sahabbai makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ladabin makarantar bahaushe bane a ce a'a a yake baki a ce a'a sai ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam suka mayar da sanin zuwa ga Allah da manzo sai ya ce Jibril atakum yu'allimukum dinakum ai wannan jibrilu ne sai ya ce a takun bai ce a tani ba ya zo min sai ce ya zo muku ya koya muku addininku me yasa bai ce ya zo min ba sai ya ce ya zo muku eh na ɗaya ya zo a siffar mutum na biyu ya zo ya tambayoyin da suka shafi kowa da kowa kaga ya zo ne abinda ya gaya wa mutane addininsu domin mala'ika jibril shi ne malamin kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi Allah yake turowa da alkur'ani ya laƙanta kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne abinda Allah ya ce allamahu shadidul kuwa shadidul kuwa ɗin da shi ne jibrilu alaihi shi ne jibrilu to shi imani wato da mala'iku mala'ika wato in ba wani dalili kamar wannan ko makamancinsu da yawa a sunna ya fito a cikin halittar mutum batun baya iya ganinsa a cikin halittarsa ta mala'ika za Allah sallallahu Alaihi wasallama ba a rayuwa sau biyu ya ga mala'ika jibril a wato halittarsa wato ta mala'ika ganinsa na farko a saddul jihar saddul jihad wani wuri ne idan wato kana cikin haramin makka ka fita ta kofar kudu ka haura kai kudu ka seta akwai wata unguwa da ake kira a jiyar akwai babban asibiti a wurin lokacin da aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi na farko na annabta da manzanci wani lokaci sai aka samu ɗan lokaci ko suka ce sati ɗaya ko biyu wato mala'ika jibril bai zo ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai makiya sai suka dinga dariya ai shaidanin da yake zuwa masa ya yanke kwana biyu baka ka ji shiru ba bayani ba kaza kaza ka san shi maki ko ka faɗa ruwa sai ya ce ka tayar da kura sai ga mala'ika jibril sai ya gan shi <laughs> cikin halittarsa a wannan wuri sattul jihad dama idan zai fita daga ka'aba ya tafi wurin da yake ƙaru saur inda yake zama ya ibada inda mala'ika jibril ya fara kamasa wahayi ta sattul jihad yake bi zuwa kudai zuwa wato ƙaru saur inda yake zuwa ya yi wato ibada sai ga wannan sai ga mala'ika jibril yana ce masa ma wadda aka rabbuka wa makala mahalicinka ubangijinka bai yi sallama da kai ba bai yi ban kwana ba bai yanke maka ba bana wahayi yana nan tafi da haka makiya kuma sai su yi mai sai su ji kunya kenan to shine sai ya gan shi, ya yace lahu a tijina yana da fuffike ɗaiɗaiɗaiɗai haɗari shida kowane guda ɗai in ya buɗe shi zai rufa duniya ba wai zai rufa kano ko rufa najeriya ko afirka ba zai rufa duniya gaba ɗaya yana da ɗan girma ko ya bi ga kai malam ɗato ko shi ne to wannan shi ne gani na ɗaya sai can lokacin da aka yi isra'i da mai waɗansu malaman tafsiri suka ce ya ga mala'ika jibrilu a nan a halittarsa ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ya جنة المأوى الله يقول ولقد رآه تبس يا غيشي anan inda sidratul muntaha nan wurin magariyar tikewa inda aka zo mala'ika jibril da yawa manza Allah sallallahu alaihi wasallama jagoranci da za a yi isra'i da mi'raji daga masallacin makka zuwa masallacin qudus daga kuma zuwa matsi daga masallacin kudus zuwa sama ta ɗaya hatta bakwai har inda aka kai inda aka layawa kowane mala'ika a sama akwai inda aka ja masa layi in ya zo ba baya tsallakewa nan yake tsayawa yana da tasa gurin da yake tsaya in ya zo nan ya zo tasha ba shi da bizar da zai ƙara gaba mala'ika jibril ya yi jagoranto manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da umarnin Allah zuwa har tun daga wato makka baitul maqdis daga baitul maqdis sama ta ɗaya ta biyu har inda aka zo sidratul muntaha magariyar tikewa da ya tsaya a nan sai ya ce wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ya ce babu wani daga cikin mu jama'ar mala'iku Ba ce, akwai inda aka ja masa layi yake tsayawa don haka ya rasulallah na zo inda aka ja min layi biza ta ta ƙare sai ka ci gaba yanzu kai kaɗe kake da damar ci gaba da tafiya cikin wannan fada ta ubangiji sai ya tsaya ka da kai ne malam bahaushe ka ce an yau na yi rakiya sai ka tsallake ka ce an yau ni ma na ci alfarma amma mala'iku ne la a sunan laha ma'amarahu wa ya fa'aluna ma yi umaru su siffa su nan. ba sa saba wa Allah da abin da Allah ya ce su yi sai sun yi da haka aka ce zabaniya su ci kwanaka su danna ka ji hannama babu zancen hanci ko kaza ko kaza sai fa kaje la a sunan laha ma'amarahu da haka da ya zo sai ya tsaya inda aka umarce shi ya ce da manzan Allah ya ci gaba ya je har sidratul muntaha inda hajjannatul ma'awa nan aljannan makoma take ta matattara Allah da zai ba da labarin ta ga ‘yan adam ya ce, “Iz yaksha sidratu ma yaksha”, abin da ya lullube wannan magariya na ado da kayan alatu ba zai masaltu ba, ba zai faɗu ba, ka dan adam ba za ka iya fahimta ba ko ka gane a duniya, babu sa a duniya, amma tare da haka, tare da alatun da yake fadar Ubangiji, tare da abin da ya lullube wannan asidratul muntaha magariyar tikewa na alatu da fitulu da zinare da kayan kawa da abin da ba zai faɗi ba koyi misaltu a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idansa bai kauce ya tsaya yana ta kalle-kallen da bai dace ba sai Allah ya tabbatar ya ce ma za albasar wa matsaza idan manzon Allah bai karkace dama ko hagu ba ya kalli abin da Allah baya son ya gani ganin manzan Allah bai wuce abin da Allah yake son ya gani ba kamar yadda zuciyar sama ya ce ma ka zabar fu'adu mara'a zuciyar ba ta karyata abin da ido yake gani ba yanzu kai kana nan a zaune zuciyarka sai ta haska ta tafi kwatano kai kana nan zuciyar ta danna ta tafi can ka hango wani kaza kaza kaza can ko ka je ko baka je ba zuciyarka ta danna ta tafi inda ka je ko inda baka je ba amma zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ganinsa suna tsaye a wuri daya ma zagal basaru ma tsaga ko ma tsaga sa bai karkace dama ko hagu ba haka kuma wato zuciyarsa bata ƙaryata abin da idansa ya gani ba bata kuma saba abin da ake son idansa ya gani ba sallallahu alaihi wasallam to wannan shine wato mala'ika mala'ikun na alamun ne gaibi kai baka gano su amma an kana kiwon zakara sai ya ganshi. kai ga kanan da katon idanka da kake cinye zakara da kaji amma ba za ka ga mala'ika ba amma zakaran ka sai ya gani banza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce idan kun ji zakara ya yi cara ku ce mai ku ce alhamdulillahi ya ce fa'in na hara'at mala'ikatun rahama in kun ji zakara ya yi cara ku ce alhamdulillahi zakaran nan ya ga mala'ikun rahama sai ku ce alhamdulillahi ku gode wa Allah in kun ji jaki ya yi kuka ku ce a uzubillahi mina shaitanin raje jaki ya ga shaitan tare da idan ka shi ma masa ba za ta ga shaitan a halittarsa na shaitan ba in ba canza halitta yi ba ya shiga bakin kare ko bakar akuya ko jikin mutum ko wani abu makamancin wannan don haka su ake kiran mala'iku alamun ne kaibi mutane ne wanda halitta ne wanda ba a ganin su layin shahad sai dai wata aya daga cikin ayoyin da Allah ya ba manzanni kamar yadda misali ya gabata sannan adadinsu wa ya san adadin mala'iku nawa ne eh ba wanda ya san adadinsu sai Allah me dalilin ba wanda ya san adadinsu sai Allah goma ya alamu jiru da rabbika illa huwa Allah ya ce ba wanda ya san rindinar ubangijinka adadinsu sai shi misali in kana son ka san yawansu ko ka fahimci suna da yawa ba wai bariki ɗaya bane ko biyu irin na ƙasa a ce bariki a jiha kaza ba su ne adadin barikin sojan ƙasa kaza ko kuma sojan ƙasa kaza adadi kaza ne su waɗannan mala'iku akwai wani gida ko ɗaki a sama da ake kira albaitul ma'amur albaitul ma'amur da yawa daga cikin masu ruwaya suna cewa shi baitul ma'amur wani ɗaki ne kamar na ka'aba a sama wanda yake kuma a setin ka'aba domin ka'aba ita ce tsakiyar duniya shi kuma yana samanta shi albaitul ma'amur ɗin nan tun ranar da Allah ya halicci duniya ya halicci baitul ma'amur ya halicci mala'iku kullum aka wayi gari sai mala'iku dubu saba'in sun zo baitul ma'amur sun yi ɗawafi sun yi ibada su wuce gobe dubu saba'in ne za su zo tun da aka yi duniya har yanzu ba samu mala'ikan da ya maimaita sau biyu ba suna da yawa ko ba su da daga halittar duniya zuwa yanzu shekara dubu nawa ko shekara miliyan nawa kullum ba a maimaita saɓanin kai ɗan adam kana iya kaje ba sau biyar sau goma sau ashirin sau ba adadi su kullum suka shiga suka yi ibada ba sa dawowa wani bai dawowa na jiya sai wasu kaga ashe suna da yawa rundunar ubangiji ba wanda ya san adadin su sai su to sai ubangiji su ake kira wannan a imaninmu da su za mu yi imani da su jumlatan wa tafsila imani da su jumlatan shine mu yi imani da Allah yana da waɗansu halittu bayinsa ne domin ibadun rahman ne ba wazirai bane ba mataimaka bane ba 'ya'ya bane ga ubangiji wato bayi ne ibadun rahman bayi ne wato na Allah mai rahama su ne mala'iku suna daga cikin bayin Allah wanda ba sa saba masa akwai wanda Allah ya sanar da mu sunansu akwai wanda Allah bai sanar da mu ba wanda Allah ya sanar da mu sunansu manzo ya faɗa sai mu imani da su a matsayin kamar da muke ci a jibrila da mikala da israfila da sauransu akwai kuma wanda Allah bai gaya mana sunansu zai mu imani da su jumlatan shine imani da mala'iku sai ce wa kutubihi imani da alkutub sune littattafan da Allah ya saukar ga manzanni Allah ya ce kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin sai ce wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ma ubangiji ya ce kanan nasu ummatan wahida ma'ana idan aka ɗauki shirka da tauhidi shirka da tauhidi a doron ƙasa a duniya wanne ya fara zuwa shirka ce ta zo tauhidi ya zo ya kore ta ko tauhidi ne ya zo ya samu shirka eh tauhidi mai dalili Allah ce kanan nasu ummatan wahida sai ka ce ala tauhidi da mutane gaba ɗaya tun daga lokacin annabi adam har lokacin da Allah ya aiko annabi Nuhu alaihi salam shekara ɗari ɗari sau goma shekara nawa kenan su ne ta ƙuru shekara nawa don mutane akan tauhidi ake babu shirka sai lokacin da wato mutane annabinun suka fara shirka Allah ya aiko shi da wato da tauhidi cewa bayan wannan sai Allah ce fa ba'athallahu nabiyina da mutane suna kan tauhidi da aƙida shekara wato dubu kenan shekara ɗari ɗari sau goma shekara dubu sai Allah aiko annabi na annabawa mu su yi albishir ga muminai wa munzirin su yi gargaɗi gawa ga waɗanda suka sama wa Allah ko suka kafirce sai Allah ce wa zalla ma'ahumul kitaba bil haqqi cikin wannan wato aya ko cikin wannan sura ta bakara aya ta ɗari 113 sai Allah ya ce wa zalla ma'ahumul kitaba bil haqqi sai muka saukar musu da littafi da gaskiya dukkan waɗannan annaba da manzanni littafi ɗaya Allah ya saukar musu ko littattafan kowa da nasa ita ce tambaya kowa da nasa ko littafi ɗaya ne eh to sai Allah ce wa’an zanna ma’ahumar kitaba muka saukar musu da littafi bai ce wa’an zanna ma'ahumul kutuba ba muka saukar musu da littattafai ya za mu fahimci fassarar wannan hmm? saboda me Don littafin maganar littafin ake ba kan kiran ba ko mai kiran littafin ba ɗaya ba ne amma ka ce wa’an zanna ma’ahumul alkitab mun saukar musu da littafi ba ce da littattafai ba Eh, alƙur'ani duk suka yi aiki da shi annabi nuhu da Alƙur'ani ya aiki annabi musa da isa da Alƙur'ani su eh, ba tauhidi ba littafin aka ce to Allah ya ce wa an anzalna ma'ahumul kitab sai ka ce anan ismu jinsin ne ya shi kullu kitab yanzu idan na ce mutum da wa nake Eh? kowa ma in an ce mutum din mutum ya san shi mutum ne aka ce mutum ko aka ce ɗan adam an san ba jaki ko dabba ake nufi ba da aka ce alkitab suna ne na jinsi ma'ana kamar ka ce mutum in kana so kuma ka sanar da wannan mutumin wanda kake nufi sai ka ce wane wane kaga an gane kuma yanzu a cikin mutane wane kake nufi ma ga ce mutum mutum da bahaushe ya ce mutum mutum ba mai iya masa sai Allah kaga na kusa da shi ba sa yin haushi ko zaki zai za su gaba su ya zaga ba tunda ya ce mutum mutum amma ya ce kai din nan kai din nan kaga to yanzu sai a canza miyau kenan don haka alkitab suna ne na jinsi da ya ɗauki kowane littafi bilhaƙi Allah ya ce ya aiko musu da littafi don yin hukunci tsakanin mutane cikin abin da suka saba a wata aya Allah ce laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba shi yace wal mizana li yaquma bayn li yaquma an-nasu bil qisti suratul hadid kenan aya ta 25 biyar, ma Allah yace ya sauko da waɗannan manzanni wato rusulana bil bayyinati da bayanai wa anzalna ma'ahumul kitab da littattafai shima alkitab al-kitab littafi anan suna ne na jinsi wal mizan da adalci domin su tsayar da adalci a tsakanin mutane don haka in muka zo imani da littattafai za mu yi imani da littattafai wanda muka san sunansa mu yi imani da shi mu ce mun yi imani da attaura littafi ne da Allah ya saukar ga annabi Musa mun yi imani da injila littafi ne da Allah ya saukar ga annabi Isa mun yi imani da zabura littafi ne da Allah ya saukar ga wato annabi Dawud mun imani da suhuf Ibrahim takaddu ne da Allah ya saukar na littafi ga annabi Ibrahim mun imani da suhuf Musa takaddu ne da Allah ya saukar ga annabi Musa alaihi salam don mun imani da su ga baki daya sai dai idan muka zo aiki da wanne za mu yi aiki da alkur'ani ba za ka zo yanzu da zabura ba a ce maka malam mai zabura aiki da zabura ya wuce eh, ko a ce maka malam mai attaura ko mai linjila imani da su wajibi ne amma aiki da su kuma ba da su za ka yi ba ka yadda Allah ya saukar da su wanda yanzu waɗanda suke hannun yahuda ma da 'yan mishan da an juya su an sassa san rai da san zuciya a ciki an jirkita su don Allah dama bai yi alkawarin kare su ba alƙur'ani Allah ya alkawarin karewa ya ce inna na hannu na zallar zikira sai ya ce mai wa inna na hafi hafizu mu rabbul izzati mu muka saukar da azzikira shi ne alƙur'ani Allah ya ce mu za mu ba shi kariya alƙur'ani ya keto tsakanin makiya yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da nawa da arba'in da arba'in kaɗai ya da ɗaya a dai lissafa eh, da arfa'in wannan da hijira ne kafin hijira akwai shekara sha uku alkur'ani yana sauka sai ka ce ɗari hudu da arba'in da hamsin da ne da uku kenan ko wannan su ne shekarun alkur'ani da ya keto cikin kowane irin makiya baƙaƙe da farare da kwarra da yaro da kowane iri amma ba su iya juya shi ba ba su iya rikita shi ba ba su iya ƙara wani abu a cikinsa ba ba su kai wasali ba su iya canzawa ba ba wanda zai iya domin Allah maɗaukakin sarki ya ce inna na nazzalna zikira? sai ce kuma wa inna lahu lahafizuna mu za mu bashi kariya waɗancan littattafai a taura injila zabura Allah bai alƙawarin ba su kariya ba don haka ma'abuta ko masu da'awa sun rike su suka ba su suka yi musu don abin da suka yi musu na jirkitawa da shigar da waɗansu abubuwa wanda ba sa ciki a ciki amma alkur'ani wato ba iya wato rikita shi ba mu yi imani da dukkan littattafan nan mu aiki da alkur'ani wa rusulihi kuma imani da manzannin Allah rusul su kuma jam'i ne na rasu jam'i ne na manzo mazaje ne wanda Allah ya musu wahayi da shari'a ubangiji ya ce kuma su isar da wannan saƙo zuwa ga mutane domin haka Allah ya gaya manzansa an ga koma cikin sura ta biyar suratul ma'ida aya ta 67 ubangiji ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas Allah ya ce ya ayyuhar rasul kun ga a kiran ma akwai girmamawa akwai martabawa za ka fahimci wato bambanci da fifiko da daraja ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a kan sauran annabawa da manzanni sauran annabawa da manzanni Allah zai kira su Allah zai kira su da tsoron sunansu ya adamu askun an tauzojikar janna ya adam aka ce ka gani da tsoron sunansa ka gani ya musa innani ana la ilaha illa ana ya isa na maryam a an ta kulta linnasi ta fi zuni wa umi ilahai haka ibrahim waya ya ibrahim wa arid an haza haka kowane manzo aka kira shi da tsoron sunansa amma a nan si allah a maimaki ya ce ya muhammad sai ce ya ayyuhan rasul ya kai wannan manzo wallid ma'un zila ilai kamin rabbi isar da abin da ya sauka gare ka daga ubangijinka ka isar ka bai bayani ka faɗa wa in lam taf'al in baka yi haka ba fa ma ballagta risalata shi yasa masruf yazo ya samu na Aisha yake tambayar na Aisha yace a matsayin ku na familin gidan manzon Allah a matsayin ku na iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin ku na matan manzon Allah akwai wani abu da ya sauka na alkur'ani ko na shari'a wanda yake fasilan ne aka sa muku a jaka aka sa akwati aka rufe ku ne bai shafi kowa ba na aisha ta ce kai dan dan uwana kai mun tambayar da sai da na ji gabana ya faɗi tsikar jikina ta tashi ta ce ka ce manzan Allah akwai wani abu da ya keɓe mu da shi na iyalan gidansa na saƙo mai faɗa ba je ka karanta ya ayyuhar rasulu ballig ma'un zila ilai min rabbi, wa in lam taf'al ma risalata sai take cewa aida wato Muhammadu ko ana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ɓoye wani abu ta ce da ya ɓoye faɗar ubangiji وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قدى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قلوا منهن وترا cewa da manzan Allah zai koye wannan da zai koye wani abu sai ya koye wannan Allah maɗaukakin sarki zaidu bin harith yaro ne bara ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda na na Khadija ta bashi shi bayan ta saye shi a matsayin bawa ta bashi shi ya ‘yanta shi yana tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana ebo manzan Allah ruwan sallah da sauran ayyukan gida yana yi shi kuma can waɗansu mutane ne suka sato shi daga garinsu ko ƙasarsu suka kashe maka suka sai da shi sai zama wadda ta saye shi na na Khadija ce da ta auri manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta ga yana manzan Allah yana son sai shi ma yana son manzan Allah sai ta bayar da shi ga manzan Allah ya zama yi baransa da yake masa hidima ko bawansa ko kaza nasa ana nan wani mutumin garin su zaidu sai ya zo maka yana yawo sai ya ga zaidu ya san wannan yaron ɗan unguwarsu ne an sace shi ba a gan shi ba tun tsawon lokaci ya kira shi ya tabbatar kai ne zaidu na wuri kaza kaza kaza eh shi ne ya masa bita masa tambayoyi in ya koma gida mai zai zai shiru aje ce ai na ga zaidu a makauri kaza kaza da mahaifinsa da dan uwa mahaifinsa suka riko guzuri suka taho makka suka zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ga dan su zaidu suka tabbatar shine kace to yanzu yace za a yi muna neman ka faɗi fansa ya rasulallah mu baka mu fanshi ɗanmu banzan Allah ya ce gashi nan na ba shi dama matukar yana son binku ba zancen fansa ya tashi ya bi ku shi ba shi ɗane yantacce ba a buƙatar komai ya bi ku ku koma ga gidan manzan Allah ga ƙauyensu can ina za shi don Allah eh eh ga gidan manzan Allah sallahu alaihi wasallama ga kuma ƙauyensu can ƙauyen ƙawai ga gani ina za ka don Allah ka bar gidan manzan Allah ka koma ƙauye ai sai taɓaɓɓe ya ce ko bai ji ba bai gani ba din yacce suka yi kayan da ka zauna bauta ka yi ce duk abin da za a faɗa ina nan zama daram mutu karaba kwai takalmin kaza don ta mutu ma sai an dafa ƙila a rabu da takalmin ko ya ce yana nan zama daram ba inda za shi suka yi suka yi suka yi kuka suka yi rarrai suka yi komai suka haƙura suka tafi manzan Allah ya ‘yanta shi Shi ne da ya isa aure manzon Allah ya nema masa Zainabu binti Jahshin ya aura masa ita kuma ba ya ce yar gidan Quraishawa lokacin da manzan Allah ya je neman ta danginta suna farin ciki manzan Allah zai aure ta sai daga baya sai suka ji ashe manzan Allah wannan bara nasa shi zai aurawa sai kuma rai ya ɓaci a ah, bakure ya kuma aura mata bawa sai kuma rai ya ɓaci sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya yace wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahu khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina Allah ce baya yiwa ga mumini namiji ko mace in Allah da manzo suka zartar da hukunci suka ce ayi kaza ya zama kana da zabi inda kai mumini ne baka da zabi sai abin da Allah ya ce ko manzo suka yadda tunda Allah ya ja kunne yayi gargadi aka daura wannan auren Batin da akwai rashin soyayya ba lalle auren ya dawwama ba aka zo aka ta samun matsaloli tsakanin matar da mijin aka wayi gari ta kawo ƙara wajen manzan Allah ya ba ta haƙuri shi ma ya kawo ƙaran matarsa wajen manzan Allah ya ba shi haƙuri har sai Allah aiko da wahayi yake giya masa cewa ba makawa zaidu fa sai ya saki matarsa dan zaidun nan lokacin da ma manzan Allah ya yanta shi mutanen makka ba a san shi ba sai da zaidu bin muhammad zaidu ɗan muhammadu wani zaidu ɗan gidan muhammadu haka ake ce masa zaidu haka aka yada sunansa kuma zan Allah ya masa aure kuma matsala aure ta faru sai aka ce wannan zaidu ɗin zai saki matarsa kuma in ya saki kai za ka aura ya rasu rasulullah ai da nauyi lamarin ko ya taso a gidansa ya girma a gidansa ya masa aure ce nemo masa auren nan ya makiya za su ce ya ce ai dama san ta yake ai dama kan duk komai ma sai an faɗa ga munafikai ga yahuda ga kowane irin wato shirgi a cikin wato al'ummar musulmi ta ko'ina komai ma za a faɗa sai Allah maɗaukakin sarki ya rusa wancan tabanni da ake cewa zai dubin Muhammad Allah ya ce wa ma abu na abna'akum waɗanda kuka yi da awa tabanninku kuka ce ‘ya'yanku ne ba ‘ya'yanku ba ne’ ad'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu indallah ku kira sunayensu da sunan iyayensu da suka ce wani dan wani shine fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din in ba ku san iyayensu ba 'yan uwanku ne addini da haka aka rusa tabanni sai ake kiransa Zaid bin Harisa Zaid bin Harisa dinnan yanzu ya Allah ya ce zai saki matarsa kuma in ya saka shi zai aura in ji manzan Allah ya ce da manzan Allah manzan Allah ne zai aure ta shi ne na Aisha take cewa da akwai ayar da zai ɓoye da ya ɓoye wannan ayar zancen auren imsa wato da zainab ‘yar matar wato zaidu wato matar yaran gidansa kenan saboda abin yana da nauyi har Allah yana cewa karma yayi yana tunanin ya za a yi a faɗa Allah ya ce wa tufi fi kamar mallahu mudihi kana boyewa a cikin zuciyarka abinda Allah ya riga ya fasa shi ya bayyana shi ya kaddara shi ya hukunta shi ya zartar da shi ya fito da shi Allah sai ya ce falan ma qada zaidun min hawataran lokacin da zaidu ya sake ta ma'ana aka aka rabu aka yi baran-baran saki ya faru sai Allah ya ce zawwaje naka ha ba a majiran wato sai an sa rana sai an kai sadaki sai an je an yi ɗaurin aure sai an nemo goro sai an yi kaza sai kun hau hais kun tafi kaza kaza sai Allah ya ce zawwaje naka ha Allah ya ce ya ma ɗaura masa aure da ita tun daga fadar Allah aka ɗauro aurenta shi yasa in harka kishi da fada ta tashi a gidan manzan Allah ita in tana son ta tashi ta ce dukkan ku a gidan ku aka dauro auren ni daga fadar Allah aka dauro auren ce in akwai wacce aka dauro auren ta anan a fadar Allah ta fada kowace sai ta yi shiru ka gani kowa da inda zai zai wato wadda ta sashen fadar kamar ita ma na Aisha tana da nata idan suka zo aka samu matsala ita da nana faɗima, aka samu ɗan ɓacin rai sai na nana faɗima ta ce duk duniya kowace ya kowace mace babana ya fi nata ita ma aisha sai ta numfashi ta ce duk duniya kowace ce mata kowaye mai aurenta mijina ya fi nata ta rama ko ba ta rama ba ta rama kenan ɗaya da ɗaya kenan Shine Allah yake ce da shi ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayk shine nana Aisha tace da zai boye wani abu da ya boye maganar aurancin ma'ana ba abinda manzon Allah ya boye shine manzo shine da Allah ya ce ar-rusul anan manzannin da Allah ya aiko ni imani da su jumlatan gaba aki ɗaya a tafsiru kuma wato wanda Allah ya faɗa mana sunayensu mu yi imani da su wanda bai faɗa mana sunayensu ba mu yi imani da su a dokule domin Allah ce wala kad arsalna rusulana min rusulan min qablin qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus wa ma kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idhnillah tan cikin suratu ghafir ayat 78 Allah ya ce wala kad arsalna rusulan min qablika Allah yake ga manzon Allah ya ce mun aiko da manzanni gabaninka sai ce ce minhum man qasassna alaik daga cikinsu wasu mun baka labarinsu mun gaya maka sunayensu da sunayen al'ummansu da inda suka rayu wasu kuma ba mu gaya maka sunayensu ba Allah ya ce kaga wasu manzannin Allah ya faɗe su alƙur'ani wasu kuma bai faɗe su ba to mu imani da su jumlatan sai mu ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli ko akwai lokaci ko yi kare minti biyu to tun da minti biyu la nufarriqu baina ahadin min rusulih shara a guji a karasa ayar ko kuma mai jan baki ya ce a karasa ta kawai eh eh karasa ko mai jan baki ya ce a karasa eh eh to an za a karasa ai ba abin nan